wasu kenan da suka shiga gasar katon alkurani mai tsarki karo na 31 a jihar adamawa inda a bana aka gudanar da gasar a garin mobi a wani yunkuri ne tabbatar da cewa yanzu hankula sun kwanta a yankin da a baya zama cibiyar mulkin yan boko haram a arewacin jihar adamawa wato madinatul islam yayin da ya rufe gasar katon alkur'ani mai martaba sakin mobilam da abubakar isa amadu ya mako alakanta rashin aikin yi da kuma tumasanci da zama kan da garke matsalolin Najeriya ke fama da su batun da ya ce fa dole ne a tashi tsaye. Mu haɗa karatun alkur'ani da rike sana'o'i don dogara da kai. Rashin aiki da tumasanci ba abin da zai haifa mana sai fitina da koma baya. Don Allah mu koya iyalin karatu alkur'ani da sana'a. Mu yi fatauci, mu yi saƙa, mu yi ƙira, mu koyi kwamfuta, mu koyi gini da kafinta da makaniki ko da wani irin sana'a. Zaman banza ba shi da amfani. Mu kuma ba da himma wajen neman ilimi kowane zamani don mu zama al'umma wanda za ta dace da wannan zamani kasa ba ta ci gaba sai da yi adamu ahmad umar da ke zama shugaban kwamitin shirya gasar katun ya ce an shirya gasar ne domin zabar da ɗalibai sanin hakikanin kantarwa addini ba wai don cin mota da gida ba. Shi musabaka ba samun nan ba shine wani abu a karatun alkur'ani da kuma ingiza su yaran su yi karatun alkur'ani shine ne mu. Shi kuwa jawabinsa gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umaru jibrila wanda kwamishinan harkokin yaran labarai da tsare-tsare Amos jiya wakilta. gwamna ya ce abin farin ciki ne ma da a bana aka gudanar da wannan gasa a yankin Mobi to amma kuma ya ma shawarci al'ummomin da su koma yankunan su da kwato ne da su kula kasancewar yanzu akwai rahotanni da ke cewa mayakan boko haram da suka gudo daga dajin sambisa sun fantsama cikin al'umma kar mu ga kaman don an da wayannan yan boko haram an shiga sambisa an fatattake su mu ga kaman ko mun tsira har yanzu da sauran jan aiki makwabtanmu alal misali yan uwanmu da suke ta fannin madagali da micika din nan wadda suke da iyaka da sambisa mu sani cewa idan aka fatattaki mutanen nan a sambisa za su fantsama cikin garrukanmu ne don allah don annabi idan ka ga mu mutum wanda zai cuci ƙasar nan ka gaya wa hukuma ka gaya wa al'umma ka haɗa kai da jami'an tsaro har yanzu ba mu tsira ba sai an gama fatattakan su gaba ɗaya mun kwace ƙasar mu sannan kuma mu sake haɗa kai mu tabbatar cewa mun kori duka wayannan miyagu ka tsaro har harkar mu ce gaba ɗaya ba na mutum ɗaya ba ba gwamnati kaɗai ba ba soja kawai ba ba 'yan sanda kawai ba ba sarakuna kawai ba wallahi tallahi billahi lazillahuwa. Har ka tsaro har harkar mu ne gaba ɗaya To koya waɗanda suka lashe gasar a bana ke ji? Ji daɗi sosai, na ji daɗi sosai. Wannan rana shine tat ina fata shine yanzu in je national in sai Allah in zo face kuma in je Saudi in zo face. Gaskiya na ji daɗi sosai kuma na gode wa malami na. Farin cikin ba zai iya misaltu a yau ba don a gaskiya ban yi zato haka ba zai faru ba gaskiya. Ya yanzu kai na fara shiga izu 60 da tafsiri shekarar nan na fara. San na yi da wanda suka yi shekara da shekaru suna yi kuma Allah ne kawai ya bani nasara. Na gode mishi su kuma na san duk ma kurciwa da ne. An dai gudanar da addu'o'i na musamman da kuma karatukan alkur'ani mai tsarki domin samun zaman lafiya a jihar adama da ma najeriya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya